dama so nake in gabatar muku da shi wannan shine audi bello sabon mijin da na aure eh me me haka Tony wannan shine babban ɗana Rabara sai ga mace na ita kuma Badariya sai su musu da Mubara ga 'ya auta nan kusa da kai musu ba. To dukkaninku Allah ya muku albarka. wajibi ne ni a na in shiga in fita in raba auren hajiya da ɗan ƙashin gwiwa wallahi kawo abin haushin ma shi ne sai in zai shigo gida ka ga da yake wani kafafa in ya buɗe kofa ba ma gane shi an nuna mun hoton shi dan kuyar da shi haka kamar zakara a san yadda za a yi kawai a wargaza abin nan da komai sigari ta kai ka zo ka aure mana uwa to duk makircin ku duk munafurcin ku barin gaya maka baka isa ba ka san duk wani rashin kunya da kake tamkar uwar da ka wa barin yi mata wai yanzu da kika zo kika aure shi ga yara a gida nawa kike da shi zai rika biya duk wata ban gane haya ba gidansa ne mijin hajiya ga sunan na tara masu ka gaya mun waye ma wannan aika aika faɗa muka da aljani aljani kuma mijin hajiya inda akwai yadda zai yiwu kawai wannan auren da ya kai kawai a warware shi kai kai Allah ni ina ma na tsaya a wajen kike mai kai kai yaya za a yi yaran nan a ɗibi dukiyarsu ta gadansu a ba kowa kayan shi gaskiya mu dai duka dangin ki ba mu yadda da wannan auren da kika yi ba fakat bakin alƙalmi ya riga ya bushe mu haɗu a gaban alƙali ajiya ba ta ganin kamar gidan nan ya yi datti sai na ce to mai amfanin su labaran da ba za su wanke shi ba yadda kake so haka ba labaran sunusi kamar yadda na maku alkawari tuntuni cewa zan danka kowa haƙƙinsa to ga shi yau Allah ya kamu yes alhamdulillah hajiya ina mai umarta ki da ki dakatar da duk abin da ke shirin yi a yanzu kada ki ba kowa gadon shi tunda kina da hujja da kwararan dalilai eh? idan ɗaya ya isa yana da zarar da zai kai kotu to ga filin nan ga mai doki haba baba ba za ka yi haka wallahi ba zai yi ba mijin hajiya directed by ɗan hausa